قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب sai annabi shu'aibu ya ce wa mutanensa ya ku mutanena ku bani labarin yadda yanayinku zai kasance in har na kasance akan hujja bayyananniya daga Ubangijina kuma akan basira kuma ya wadata ni da arziki na halal daga wurinsa wanda annabci na ciki kuma ba na son in hana ku wani abu kuma in je in saba muku in aikata shi don ba na son komai sai kawo gyara a gare ku ta hanyar kiran ku zuwa kaɗai ta ubangijinku da ya masa biyayya gwargwadon iko na ba ni da wata hanyar dacewa sai ta datarwar Allah maɗaukakin sarki wanda a gare shi kaɗai na dogara kuma gare shi nake komawa cikin al'amurra na baki ɗaya.